na sharhu sunna idan ba ba wanda muke gabatarwa darasinmu na sharhu sunna a kowace ta kowace talata da larba in kuna iya tunawa to yau wannan talata wannan larba da muke cikinta sha tara kenan yau muna sha tara ga watan biyar hijiran maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wato daidai mana roƙo ga Allah bai asma'i husna wa sifatil ula Allah ya taimaka mana shi mana jagora Allah muna roƙonka ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana ikhlasi saboda rahamarka Allah ka kare mu daga sharrin shedan da jama'a tai ka kare mu daga sharrin makiyanmu da mahasadanmu da su da jama'a su na ciki da na waje duka Allah kai mana maganin su manafakan Allah inda duk suke kasan su Allah duk sherin da suka kulli zuwa gare mu Allah ka mai sai gare su Allah ka mai sai gare su mu kuma Allah ka kare mu kada mu kulla mu kowa sheri kuma kada mu ni ya kullawa ka taimake mu ka sa mai karshe mai kyau ka sa aljanna makoman mu yan kiyama ta yi A jiya muna cikin babinmu na za zata din wato idan mutum zai yi aure ya zaɓi mace mai addini ba mai kyau ba ba mai kuɗi ba ba mai ƙarhi ba ba 'yan birni ba kuma ba ba kauya ba mai addini dai don kusan mutane daban-daban suke wani bai son ko da yana son yan birni ya haisan da inda da ya aure yan birni guda ya aure ba kawaya guda don ita ba kawaya in tana cikin gida kamar kana nan nan ko wani abu ya faru in dai ba kawaya kwarai ta ita kamar namiji take ba ta jin tsoron kowa tana iya hake maka gidan nan duk abin da kaka iya hakewa da kanka ita na iya hako ne ita ba kawaya kun ga ta fa'ida kenan ita ko yan birni rambada Eh, shi an nata amfani ta yi ta yi maron gwada yadda za ka ga sha'awarta ita ta iya shahi-shahi da laƙe-laƙe, su ko ƙauyawa ba su iya shahi-shahi ƙwarai ba amma ita ko kamar namiji ta ki duk abin da ya shigo gina ko gobara ta kama abin da duk gaba ta yi ba ko kai annan ba ka iya yi ko macijiyar bayyana ita da kanta ka sa ce ta buge shi ta koyi shi duk inda ya yi amma yan birni yanzu tana bar gidan nan barayi su shige su kwashe kayan mutane eh to kun ga kowa da irin wanda ya abin nan ya kaso to amma shari'a duk ta hana diba ɗayan wanga gehen yan birni ko gehen bakawaya ko gehen mai kyau ko gehen mara kyau ita dai shari'a ce ta kai fazafar da za ta dini karabanta da mai addini ta riba da yadda haka in ba haka nan ba ko Allah shi sa hannunka ta yi turɗa shi ya ta kama haka rasa wurin kwana sai bisa turɗa in dai ka ce babu ruwanka da addini ba sai wani abu kaka diba ga mace in ka aure ta to Allah shi gama ka da ciya haka kama kwanci ga turɗa mai gidanmu ya yi hushi a mai gidanmu ya yi hushi ya yi addu'a eh, mai gidanmu ya yi ta tare bari ya raka ba mai gidan mai yi mai gidan ya yi fushi bai ji daɗin da mutane ka aure ba don addini ba shi yasa kun gaiwa duk da yan zala da yan dariƙa don an gami a ɗan yin zala na amma saboda kyau ga yanan gidan mushrikai wai kyau ga ta to kun ga don an gami babu wani mai wa wani magana inda duk matsala ta taso mai wa'azi ya ce ku taho yau za a yi magana a kan mashirkanci ba su zuwa don wasu ta ba ce wasu ta a magana kan ta yau saboda haka ga ba su zuwa aljiya laya malamin nan ba ta ya cika ji dadi kwalkwalkwalkwal ya ce a gare eh, don da an gami saboda wai su dai kyau su dai kyau to shi ko annabi don gudun irin wannan ya ce fasafar bai za ta dini tare ba da yada ka karabanta da mai addini in ba haka nan ba Allah shi sa hannunka ta yi ƙasa kuma ƙasa turɗawa tare ba turɗa ba ko rere ba kun san rere kana ya kakkabe shi ka wuce to amma turɗa in tallake ma ta lake maka <laughs> to sai wanda kabe da abin da ya ce na garuwa Allah ya gafarta mana yace wa zahaba maliku maliki ya ta wa shi duk wasu lake-lake a basu ila anna kafa'ata bid-din wa da yace tamka addini kawai in dai kai mai addini na mace mai addini na tamkaka ta kawai komi kudinta komi mukaminta ko diyawata da annabi ya faɗa maliki yace a tsaya nan ya ce wa ahalar islamu kulluhun ba a duhun a kafa'un da ba ya ce musulmi dukkan su sashen su tamka sashe na kowane musulmi ya cancanta sha'aru kowace musulma ya halatta ya fide ta ko ba kwarai shata a garin makka wayi ruwa ma'anahu ana ruwaito ma'anar irin wannan magana ta maliki an umar bin kadabi daga umar dan kadabi shi ma umar haka ya faɗi wa abdullahi bin mas'ud shi ma mashahurin sahabin nan makarancin alqur'anin nan dan mas'ud shi ma haka ya faɗi wa bi qala muhammadu kuma da wannan magana muhammad bin sirin haka ya faɗi wa ubaydu ibn umayr ubaydu bin umayr shi ma haka ya faɗi wa umar bin abdul aziz amirul mu'minin umar dan abdul aziz shi ma haka ya faɗi wa ibn aun shi ma haka ya faɗi wa Hammadu bin Abi Sulaiman shi ma haka ya faɗi duka waɗanga sun yi cewa tamka addini kawai shine tamka wa qala subhan as-sauri amma shi su as-sauri ce yayi al-kafa'atu bi dini wa nasabi adibin ka tamka adibi addini kuma adibi nasaba kan mutum ya dauko wanda nasaba ta tana da addini yanzu amma asalinta ba su da addini ba su da asali mai kyau wadda ko hada an kai cikin gida sai a waɗiyar ta faɗi a ciki da ubanki ta za shi ke da ko uba ba ke da ke da kaza ke da kaza to a dubi na saba in ji su bayan sauri wa kana ya kulu su bayan sauri ya kasance yana cewa idan da kana maula arabiyatan wanda ba Balarabi ba in yi aure balaraba yufar rako bai na ba in tana bukata a su a su don ba saukanta ba yanzu kai Allah ya fahimta ka aure ba laraba in ta ce ba ta son ba. ne eh sai su gane sauri an ka ce wuri ne sai ce araba ku a ah, don ya ce araba ku ya ka gama ba sai ka yi na maliki ba ka ce ka ji abin da su bayar da sauri sai maliki ya a mai kofa abin kuma kun san su bayanu bai saba maliki don almajirin maliki shugaban maza ba na kan shi tsibanin sauri yana da maza ba almajirai abai da saboda tsanani ne ya yawa tsanantawa ce ya yawa sai almajirai ba su iya zama tare da shi don tsanani ne wajen cewa a bi suna a nisanci duniya har ya kai almajirai ba su iya zama da shi eh. shi ya sa bai almajirai da ba shi na kunga ga amirin mu'amini na mawata sami ga aunin layi ya abin nan ya yi ta su ya yi ta roƙo ne ya shigo cikin gwamnati ya ce mai shiga kuma ya rasa wani inda bai gane sai ya aika ya ce aikin hajji ya ce wa ina dai san shekara ta ya ce aikin hajji yasa cid sun kai sau cikin abin nan wurin wafi ɗaya ɗaya suke kowa bai ta abin da suka yi ba shi malam na suka rada yana biyowa sai son ka kame shi inda da wasu suka ce amirin mumini ne ka da ka an ka taho inda amirin mumini da shi amirin mumini ne ya ce an gaya mana kana ɓacin mu ya ce na ɓace ku sai hau baki ne ku yayi dai yayi dai sai sakataren gwamnati ya tashi ya ce jini ne ga wuya na inda kashe shi a kashe ya ɗauko takobi ya ce kaka kashe shi wallahi wanga da daga gari ko ka sai ne gama lahiya wallahi mutu na Allah na ko ka sai wallahi bai gama lahiya to ha muna asiri ka ce mura gwamnati ya ce ban dai na san magani nan gidan gwamnati na makka nan na akwai abu sai ya rubuta takarda da kai ce na ba shi alkalai alkalai na duniya gaba ni ni amirul mu'minina shi ko shugaba alkalai daga ni sai shi mu biyu za mu zirkin duniya malam ya ne an zai ce ba dalla ma dalla an ka ni? Hmm. ya hito akwai wata yar kwata na hurin da ya fara takar da shi yadda ya da to wannan gudun duniya ya yi mai yawa ana buga misali shi ku ba ku gani yanzu alkali wanga wanda ka shari'a lokacin zaman gugiyar aka kashewa wajen bida amma shi na duk duniya ba najeriya ba duk duniya shi ne alkalin alkali ya ma dalla ma dalla ya an shi daga da ya waje ya kada ta fata zai aiki sama kowa suka ce mai gida ya kada ta karfi nan kwata ya ce ku kyale ya ce ku ya na ta ya tare da kuma ba a komi an kai mai shi dai duniya ɗaya ta yi amma jama'a ku san Allah ko ya rubuta sai ya tabbata mutumin nan bai rushe sai da ya kai shi na sai tumaki ya aji yau da gobe yau da gobe sai da sun kai yawa in zai na wa'azi da yake bai an sa kuɗi in zai na wa'azi bai an sa kuɗin mota kuɗin mai kuɗin jaki ko na bai an sa shi shi na da kuɗi wa'annan dabbobin suna ya kai wani lokaci da yake Allah ne duniya ta ko kowa zai ci arziki ne malam tumakin sun yawa in zai na so aka ɗiba fiye da guda ashirin a soyi a yi dambu a azama jaki a azama jakai ruwa waɗanda bai iya shan ruwa ordinary water eh, sai da ruwan sanyi in zai na wurin wa'azi ruwan sanyi aka loda bai iya shan ruwa irin waɗanda namu ya kai an kai wani lokaci duniya ke nan mana haka yake in zai na wajen wa'azi zai yalo da nama nama ya kaci bai ma ce wani abu ya malam ya zama malin shi kacin nama ne shi shi adda nama ne shi adda ruwa ne hadda ruwan alwala ba ku ba shi wa'azi dai ya kawo shi garin ya muku wa'azi dai ya yi awaki ne na ce ana kiyo yan nama ne ya kare sai ya dawo gida kuma bayan wata-wata da ta yi ta wasu malamai sun ci wata uku in ya kai wani bai ana wata guda wani bai ana wata ɗai da rai a shiga wanga daji a musulunsar da mutane a yata aje wancan a yata aje wancan da abinci na ya kare to zai dawo bai ci abincin kowa to shi yasa dole ka ga mutum in dai duniya ta rabe da yaro rabi da yaro dattijo ka kai wani lokaci ka ce ya gama ya kwashe kaya sai amma yaro karami da zuru zuwa da kan gane shi baka sama da za a yi wa inda yaro to Allah ya taimake ni to kun ji dai abinda shi ma da Suryanu Sauri ya ce magana ga tashi kuma huwa da Ahmad ya ce magana Imam Ahmad wayurwa an ibn abbas kuma ana rawaito ta daga ibn abbas da sulaiman annan maulana ya kuna kufu a arabiya wanda ba Balarabi ba ba tamkan balaraba ba ne to wannan magana da take mutanen makka sun kai duwa da kakai duwa da kake aboki ne ko duk ilimin ka bai baka da yake ko bi ilimin ka balarabe makka bai baka da yake wayan nan da kuwa gani a laraba ba laraba na eh to baki kai kuwa ka san tsawowa ne ai wata ba laraba ce za ta yi ba da kuma kai karatu wani ya zo ce inda maza Allah ya ce abin da mata ce ta haida baki don haka bai yarda da shi ba sai annabi ce kana da rakuma ya ce eh, kaka suke ya ce dukkan su jajaye ya ce to cikin su akwai mai wake wake yanzu ya ce akwai ya ce ina kaka an kai ya samu wake wake kaka an kai ya samu wake wake ne ya ce yana yiwa canjin jijiya ne ya ce to canjin jijiya nan da ya sa ya hita daga kalasu ya koma wake wake to shi na ya faru gare ka da matarka don ka ya taho baki shi kenan sai an ka an ba shi a ya taso ta eh ana samun baki ai Allah shi gafarta mu yace wa zahaba kaumun wasu mutane sun tayi ila anna quraishan a akafa ba da cewa quraishawa yan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashi su ta tashi ba quraishi kowa ne ba quraishi na iya auren kowace ba quraishi amma wani balarabi ba tankwakwar shi yawa abu ba inji wasu ma wani arabu larabawa ba nuna aka ba wa ne larabawa wa'anda ba shi ba su ko tsakaninsu kowa tamkata shi wani wanda ba su gobe a su wa man kana mina mawali lahu abawani au talafatu bil islam wanda yake baba baba larabe ba amma yana da uwaye biyu kamar uba ne da uban da ya haifi uba ne fil islam cikin musulunci ko kuma ha uba na uku yana da wato shi musulmi na uba ne musulmi na wanda ya haifi uba ne musulmi na shine lahu abawa da au talatatu talatatu fil islam to waɗanga ba ba a zuwa aka ba uba da sashen su tamkar sashi ne ba tamkar larabawa ba wa amma man kana abdan amma wanda ya zama bawa ko ka aka yanta shi aw miyan, ko wanda aka na amana fa aslama ya musulunta fala yakunu kufa shi ko bai zama tamsa limra'atin ga wata mace ne mawali cikin waɗanda ba laraba ba da ha'abawa ne wanda an da uwaye biyu aw salata ko uku bil islam cikin musulunci shi ko tun da yanzu ya shigo ba tankata ba tun da zammiyi na musulunci ya shigo saboda haka wanda ya shigo musulunci yanzu ba ɗai yake da wanda ya daɗe cikin musulunci har jikan wani musulmi na ba wa huwa a sabon ra'ayi, wanga magana ashabur a sabon ra'ayi na da wannan magana eh, to wa ya tajju man ya atabiru mujarrad ad-din to wa'anda su addini dai sun kace duk wanda an musulmi tamkana ya aure kowace musulma aka ce musu mene ne hujja ku sun kace gata sun yi hujja da ya da abinda aka rawaito ana bi hatimin almuzanni abu hatim almuzanni kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce idza da man dina hu wa hu fa ankihu in ya tawo bi daddiya ku yi binciken abu biyu addini ne yana da addinin kwarai don ko musulmi kuna ganin wasu ba su da addinin kwarai wasu muna haka Allah to ku diba addini ne yana da addinin kwarai eh yana da to a diba abu na biyu wa khuluqahu yana da tabi'a kwarai ko ko halaye ne ba halayen kwarai na ba to in kun ga yana da addini kuma yana da halin kwarai fa ake hu yace ku aura kar ku bambanta ku ce eh, kabila kaza banda kabila kaza illa ta fa'alu in la ta fa'alu in ba ku yi irin haka ba ku zan kadi ba addini da dabi'u kuna hana ma mai addini mai dabi'a kwarai to ta kun tutu na sun fil za ta zamo cikin kasa wa fasadun kabirin da banna wata mai girma muddin ba adibin addini in za a yi aure da dabi'un kirki yake to banna za ta kasance mai girma cikin jama'a fasadun kabirin wa fitnatu kun ga hadisin nan abu biyu sun kai bayyana ciki ne na farko in ba ku aurarwa ga mai addini to akwai hitina don masu addini wa ga su aura su na biyu idan ya zo muku ku aura mai in kuna jinkirtawa ba ku aura ba ɗauki lokaci ba ku aura ba ka tana na iya kasance irin wangar ta kasance yanzu cikin ƙasar da dama mai addini ba a ba mai addini ba sannan ba a yi aure ba a ɗauki lokaci mai tsawo ba a yi auren da ba to yi tuna za ta iya baya kamar da kuka gani abubuwa na ta faruwa har malaman ku sun kai wajen cewa ai da yayi da da mata dai ta kuma ba ai mai aure da ita ba ai yi sanan gaba mutum ya gamu da mace bisa hanya ya dauke ta a ce mata ta ta saboda malaman ku na sun kawara kuma sauraren su akai, yanzu da waya ko aka akai, in mutum ya yi karatu a dauka a watsa duniya kowa na gani to ai kusa nan gaba mutum ya gaba da yarinya ya ɗauki da kai ta gida a ce dan me a ce wani an ka ga ya ɗauke ta eh, a kiro shi ya ce ba ta ta da Allah ya kare kalu sahabbai suka ce shi shi mai ɗabi'a mai kyau mai addini mai kyau ya rasulullahi in kana bihi ko da ko da ciki ne akwai talauci da rashin sana'a kala ya ci ni dai ce muku ni idan ja aku manta zauna dina huwa kulka huwa ajo suka yi haka talata maratu sau uku yana nan da ita to sana'a ba dole sai na mutum na da babbar sana'a ba kamar wadda rasin mu na jiya kamar wadda sun ka lura da ita in dai mutum na iya ci da mata yana iya ɗaukar lalurar ta kuma yana da addinin ɗabi'u mai kyau to ku aura mai don addini ne bai bari ya ci addini ne bai bari ya tawo ya samu kuɗi ya ci abinci ne nan ya an jima ya ce mata yana gashi bai kai mata kuɗi ba addinin nan nashi bai bari shi haka wayannan da kun kaga suna dawowa garka su yi zaman su su mata gida da iya su ba ta rabin sa'i su taho wasu su ci duk abin da suka so nan waje su mata can da yawa da yadda ya tafi dora za ta yi addini abba su da ko da suna cikin masu addini shiga ɗaya na sun kai ba su da addini to amma in kabba mai addini ya san abin da ka isarta kuma ya san wanda ya kaci in ya jiwa ta yi shi jan haka nan dai don ita mace ta to ko ni ya samu bai ci ne yana aika mata Yoma ka abai bada ta da ita sai dai bai samu ba bai bada ta da wurin kwana mara kyau sai dai in bai samu ba ko da da rabin kwano da rabi rabi na kwano na aika tsaye sai ya gyara mata wurin kwanan kwananta mai addini kenan ku aurar da masu addini don kare mutuncin da kare mutuncin ɗayan ثلاث مرات sau uku annabi na maimaitawa rawahu abu hatim al-muzanni to abu hatim al-muzanni shi abu hatim al-muzanni wanda ya rawaito hadisin nan lahu sawbatan shi sahabi ne sai dai wala ya warafa lahu an nabi sallallahu alaihi wasallam gaira hadal hadisi sai dai wanga daga a karajahu a tirmidhi tirmidhi ya fitar da wannan hadisi fi nakahi wa hasanahu a shekul albani fi sahih jami a shekul albani ya ce hadisin nan ne kama fi sahih jami suka ce to wanga hadisi mu shine hujjar cewa namiji musulmi tamkana ga kowace musulma yana yi da kowace musulma أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي حدثنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الدوسي أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا أبو عبد الرحمن المقري المقري حدثنا حيوة وابن لهيئة kala da haiwa da ibn al-hay'a sun ce haddathana abin nan sharahabil ibn sharike sharahabil ya ce annahu sami'a abdurrahman abdurrahman shi ya ji aba abin al yau hadisi yana ba da hadisi ana abdullah bin amr daga abdullah bin amr radiyallahu an abdullah bin bin radiyallahu an har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga maza Allah kala duniya dunya kulluha mata'un duniya dukkan ta jin daɗi na Allah ko shi ya ce ya sanya duniya ta zama mata'un ga kowa bai bambanta bai ce masu kuɗi daban Qurayshawa daban Larabawa daban ce a duniya mata'un wa kai khairu mataya mata'un duniya jin daɗin duniya wanda ya kowane alheri almar'atu salihah mace salihah saboda haka hadisin ya faɗa ki in za ka aura ka bi dai almar'atu saliha ana gane almar'atu saliha in an jibi gidansu ko kamar yanzu da muke duwa da muke ya macen ga kai wani gida ka san gida addini na to ɗauko mace daga gidan na shine ɗauko mace almar'atu saliha gidan da ka san ba gida addini na ba to ba almar'atu salihata ba ba ka gane ba salihata ba sai kun hada da ita koma gida kaga mutanen nan da kaka kyama sun taho su ne jagororinta su yi tsaye duk ya bace ka sai ka gane ba ka auro almar'atu saliha kaga hadisin sahihi wannan hadisi ne sahihi wa muslim sahihi muslim ya fitar da shi wannan hadisi sayi sayi mutum ya fitar da shi an muhammad bin abdullah bin numair ana abdullah bin yazid ana haywa to kun ji hadisan da suka dogara da su suka ce mace a kowace iri in za a aurar da ita adibi mai addini idan mai addini ya zo an tabbatar da yana da addini to ya cancanta da kowace mace a wurin ta kala hasan malam hasan ya ce albasari habla na mina a zuwa jina wa zuriyati na ƙwarata ayin cewar da allah ya yi su da hannu wa ta'ala allazi ne ƙulu na rabbana habla na mina a zuwa jina wa zuriyati na ƙwarata ayin ya ce abinda aka yi ƙwarata ayin fi da'atullah a samu nasuwa ido gada a da'a saboda haka kowa abinda ya kaso ya samu in an ce na so ido ba kyau aka yi ba fi da da'atillah baka ce wallahi ni ina son mace mai kyau saboda haka yayi na wallahi ina son ta ba cewa an kai ba ka son mai kyau ba amma dai ba na so ido ta ba na so ido kan mai addini dan in dai kana da addini to mai addini ita an na so ido gare ka in dai da gaskiya kana da addini sai dai in ba ka da shi bin masu addini dai ka kai wannan da ba amma in dai kana da addini ka aure macen da ba ta da addini to zaman ku bane yaro ya so ya iske ne ya ce malam matan nan rabuwa da ita ce ni gama ku da ita babanta ya ga addinin ka ya baka mata saboda addini ya hana ka kai kowace wahala saboda ya ce ya zanta da addini ya ce to malam ba ta sallah yariya kan ta lashe kuma ubanta ya hana mu duk masu bidarta ya ci yaron gabe ba saboda ya gani yana da addini shi gogo da ya ce iske ta ba ta da addini ya ce wallahi rabuwa da ita ba ta da addini ko wanga yaro mai addini na an ka ga an ka bubbuga ya ce to a da ita gida a koya mata sallah ya rike addini inda ba mai addini na ba shi na ya haka nan tun da dukkan da irin eh, irin da ka bukata biya same shi to abin da aka so addini shi an nasuwa irin amma ga mai addini wa ma min shay'in aqarru li ayni mu'minin babu wani abu da ka natsar da ijiyar mu'mini ya natsu min an yara habibu bi da'atillah bisa ga ya ga masoyi ne cikin da'ar Allah abin da kuka jin yaran ku na wani zuwa lai babu ruwansu da addini wallahi ko babu kuɗi mushi an namu wannan addini an ba su da ba su da addini ba haka wanda bai da addini addini bai birge shi wanda bai da addini addini bai birge shi ba ga sun ga munan da su sai ga almajiri uba ne ya kawo maka shi ka aza mai aliko har ya girma ka ɗauki matakin da duka ke ɗauka har ya kai wani haka ɗauka ya wani gashi ya yi karatu ya dawo sai ka je rawa wala ni ba o hana ni ba wai baka ba kuɗi ba ai wallahi in malam ya ce ai kaza wallahi alhaji bai ce ai ba saboda mai ba addini a gare ba mai addini na ba shi addini gani yake banza na don ka koya mai addini addini mai kyau a yi mai haya a ba da kuɗi su an wani abu gari to wanda bai da wanda bai da addini babu abin da za ka yi mai ka nasar da shi in ba abin nan da ya kaso ba don addini Allah ɗaya ya yi shi ciki ne amma addini ba mutumi ne nan da sanan da ina gaggar su gaggar suna ta bacin malaman su wallahi malam wallahi ina shida maka wallahi babu mallami a halittu suna gari ka kai wallahi duk buge buge na ya san kowa yadda wa yake ya san ko da wa yake babu wani mallami a halittu suna to kuma uba ne ko da ya kawo shi jahili ko alifin bai sani ba amma ka yi shi na aure babu wani malami saboda duniyar nan ita a gaba ne bai samu da haka shi babu ruwa ne da addini illa dai Allah ya yi cikin musulmi amma ba shi na amma mai addini babu abin da zai nasar da ido nai bisa ga addini wa anan hasani an tambayi mallan hasan albasari a tawon rajulun war mutum ya taho shi nai faƙala ya ce ala gafata malam inna li bintan kuɗi ni lalle ina da ɗaya kuma gaskiya ina son sa ba ni san yan aza ta inda duk za ta ke wa kada kada ba gairu wahidin mutum yi da guda sun bide ta aure malam fa man tashiru alayya an uzawujaha malam wani za ka yi mai ishara ya aura mata ta mutane da yawa kare ɗanta. wallahi yana son yariyar nan ban san kara ta inda za ta ke to ka bani shawara wata gani ya kamata ya aura mata qala zawwajaha rajulan yattaqi Allah yace ka bincika ka aurar da ita ga mutumin da ka tsoron Allah shi mai tsoron Allah fa ina a ahabbaha in yadda yana sonta a karama har ya girmama ta mai tsoron Allah wa ina abu gada in yaji bai sonta, ta lam yazalima bai zalunta ta to aurar da ita ga shi amma yanzu kuna gani wai mutum wai ya aure mace wai yana sonta. wai daga baya matsala ta faru tsakani ne da ita sai ya bi duk kayayyakinta na kwarai sai ya kwashe ya riƙe ya kulle gida ya ce ba abin nan wakai ka ba ka fi mai tsoron Allah ba mai tsoron Allah har ƙara mata zai ba wai ya zalunce ta ba har ƙara mata zai mai tsoron Allah kai ko ba ka fi mai tsoron Allah wani mima ya kai ka tsara. ko ya kai ta ƙara bai son ta kuma ya ce bai saki sai ya zalunci ta bai son ta kuma ya ce bai saki ya ce yana so ko tsakani da Allah bai so na uwar kai ka an ce maka da mai Allah ce a wani wai ko ta ce yaron nan da aka sa a ba wallahi maruwaci na bai ba da gobe Thank you. in eh, to ba mai addini na bai da addini ya san zalunci bai da addini a zalumi na kuma kai ka ba shi in za a yi aure mai addini aka dini in yana son ta sai ya girma masa, in bai son ta bai walakanta ta amma duk yanzu duk zaluncin da aka wa mata ba don ba ai ba masu addini ne ai kuna ji mana magana cewa ana zalunta su amma ai ba masu addini na ka zalunta su ba mai addini ko bai son mace ba ta ganewa shi ke nawa eh, ku aure da ɗiyanku ga masu addini don ku samu ku zanna lahiya amma da zaran baka ba mai addini ba to kai hankuri da walakanci radda duk ya bai son ta zai zalunce ta zalunce ka sai cikin gida ka je yana yana mata wadi yayi ma uwarta kaza yayi ma uwarta kaza a to bai da addini da kana mai wannan bai da addinin ka wannan mai wannan wani matun ba ya aure ba saboda bai da addini in matsala ta faru sai ka gato ma da doguwar takarda rara kaza wacce ta taimaka ta dawo na ba ta kaza da ubansa dai na baka kaza ne bashi sai a dole ko baka iya mutunci ba sai ka haito ka yi sai ubanta ya to ya ce to da dawo na bashi da duma na bashi kaza <laughs> riyal kaza na sauta na ba wa dai kaza <laughs> na ba uba ne kaza sai a dawo da wani in to ka auren ga wanda bai da addini dole sai ka yi kwai eh, tono a fili gaba alkali a cikin wabe ba shi wani wai hadda wata da batin lahiya ya ce ganinta ya ba ta kuɗi wai hadda su sai da hankali rubuta shi ko ta kama ya kama littafin ubanta ya to ya kama littafin abin da ya ba uwa ta yi an kai da an ce abin nan miliyon kuɗi an ka biyo ko da an ka kare ƙarshe sai an ka ce ko dubu ah, abin nan saba inda nawa an ka biyo uba to kage kun ga inda shi uban bai ko shi bai rubuta a shi ya san wanda ya babai da addini saboda haka duk ya kai abu gidan su ma zai rubuta duk ya kai abu gidan su ma zai rubuta ko da an ka ya mai faɗi sai faɗi to duk wanda ya ce zai aure da ya ta yi ga mara addini ka aiko shi ya san sai ya shirya don ce mutunci na kuma shi na nan ta yi tun da zamana tsakanin miji da mata babu wani za ka yi ka hana rikici tsakanin shi tun da kan ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi rikici da mata ta yi hakan da ta wanga umar ɗin ga ya ce sai da ta hito sai da an kai rigima annabi ya kore ta da gida ne ƙarfi abin imani ne sai da kore ta da gidan umar ya tawo iske ta ce wallahi ba ki zama gidan na ta ce to wallahi ban da gidan na zanzan na niko don haka ban komawa garka in zaune an kai ta wannan rigima sannan jibrilu ya sallama ma annabi da daddare bayan rigima ta kai ko ina yace raje hafsata hafsata matar ka hafsatu mai sheta yace me a dalilin ran mai sheta yace fa innaha tawwamatu qawwamatu Allah ya ce in faɗa maka tana da yawan azumi tana da yawan alƙiyamul layl yace to ta koma gida tunda wanga da dina gaskiya tana da shi to wanga mai kiyamul layl ko kullun da dare ta kasu sai ta fara mai azumi ga kullun ita ta sai da sai gama da gida ko da bale kai ba ta kada ko sallah sai ka ci ka zai tare to ga to wanda ya aure wada kan sai an yi shi da shi da ita faɗa kan sai an yi shi kuma ko abin da ta kasu ta yi mata an ka aure ta ko gida ba a kawo ta makace da gidansu moce wajen aikin haji ba shi ke na abin da mace ta yi so ba ko haka nan ka yi mata wata in ta dawo cikin bakan nan za ku wara wata da haka in kana hankuri kai hankuri kai dai ka dimi mai addini ka aura kai dai ka dimi mai addini ka aura tun za ku yi auren ɗaya ku masu addini ko ba su shi ko yana son ta sai ya gina mata, ko bai son ta bai walakanta ta ana zaune cikin gida bai walakanta ta ya ba ta abinci ya ba ta abin sha wani ya ba kowa kai gabata kuma tana cin zarafi ne amma kai ka ko sani wani ya ba kowa ya ba ta ya ba ta kuɗi ta kashe ya sau mata kayan daɗi kuma tana cuta ta kai ba ka sani sai ka aza lahiya wake don ba a kawo maka kara ba ko bai yawan kawo maka kara kullum mai abi ya dauke lalurar da kuma 'yan matsala ta tashi ya kama jaki ne ya azo ta shina gaba tana ji sai ka aza duk duniya babu wanda ya kaso kamar ta addini ne na yasa shi zai ka ce wallahi yare na tana kyauta ba da tiyo suna kyautata mai nan ko ga zani ba tana cuta mai amma addini ne ya hana mai ya ci amanarsa ku aure da ɗayan ga masu addini kowane namiji da adda mata sai sai faɗa kowane namiji da adda mata sai sai faɗa wanda dai aka shaƙe waya ita adda matsala rai wanda ka shaƙe wani mai gida a take ce riga wanda ita ya suna da matsala wannan kila ya shaƙe ta wannan kila ya shaƙe ta in ta yi shaƙen ta ya yi shi ta shaƙe wa ne ta yi shi ƙarfi da ce wallahi in ka isa ka ce kaza daga ita da ce wa sun ka isa ya ce ta kuma ke kuma ko malami na wata da ta shafi mallami ne da ta mallami na amma ta yi shekaru da ta shafi mai waya ya ce yana yana bakin kowar ɗaki ne ɗakin gina ta tira sama haka ya ce da ta shafo shi in zo shi waje sai ya kwali ya ce to ya kaɗe ya wancan zai ce wala malam ta saba da ta shafo yana ta wullo ne malami na babban malami cikin kafin da ya ce wala ma nan ta sha kawai ana ta wani lokaci sai kafa ko yana na tare da jiyan to mai addini na ma haka ne yake mai addini na ya zai za ka suna nan tare to ka samu mai addini ka bashi zai tsari maka mutuncin Allah ya gafarta mana to mun dawo yanzu abin na tafsir al-aziz sharh kitab at-tauhid muna cikin dogon hadisin mu عن عائشة رضي الله عنها قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يدر وخميسة له على وجهه وإذا بها wa qala huwa kadhalik la'anatullahi 'ala al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ma ولولا ذلك قبول لقبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi to kusan mana sun nayi inda Aisha ta ce yanzu walaula zalika qabru da qabru ba don wannan ba da an hitar da kabari na gari to nan za mu tashi qawluhu la ubriza qabru ai la dufina kharij baiti ba don gudun kada mutane su dauki kabarin annabi abin bauta ba to la dufina da an turbude shi kharij baiti wajen gida ne kamar wa sauran sahabbai ne an kai su makabarta amma saboda gudun wasu mutane su rika zuwa inda kabari ne suna shirka suna ɗiba ƙasar kabari suna ɗawaji gare suna kewaya ne kamar wanda aka yi ga kabarin waliyai to balle an samu kabarin shugaban waliyai to don haka ya hana fitar da abin nan gawa ta daga cikin gida ne wa milwar hadisi daga na aka samu hadisi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma barizan lin nasu annabi ya kasance wata rana ya fito wa mutane ai jalisa kharij baiti ya zaune wajen gida ne saboda haka ubriza ai kokorida shi ne ma'anarsa kaulu da ya ce gaira annabi kashiya. sai dai ya ji tsoron an yi ta da majida kada a riki kabari ne wurin sallah ruya da fata da qai wato an yi taka wa damiha da kuma damma ga abin nan kawo bilbinayi lilfa'ili wal binayi lilmufawar ƙalu suka ce ba an ma ya ce fatai abin na kashiya ita ce abin na bilbinayi lilfa'ili kashiya an yi ta kaza masjidar ai fa'innahu wa innaha taqatadi wannan ruwaya tana nuna annan nabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi amara hum bi zalika shi annabi shi ya umarce su a turbe da gida ne shi ya umarce su da kai ne yace a turbe shi gida ne wa amma ruwaya tazami amma kuma ruwaya ta ce khushiya an yi ta kada majida an ji tsoron a rikai masallaci a rikai wurin sallah to wannan ya ita ko fa ya hata nudu wato mabniya lil mafa'ul fa ya hata nudu tana dauka an ta kuna aisha hiyar da ta khashiya aisha ita ce ta ji tsoron a rikai abin bauta kama bi lafzin akar gaira anni akhasha sai dai ni na ji tsoron au hiya wa mamma a harin da saba, ko da ita da wanda a tare da cikin sahabbai sun ka ji tsoron a yadda kamar annabi waje ka a riga abin bauta kuntu hada azhar nace to wannan ma'ana ita ta yi bayyana warwaye to gaira anni aka sha la ta fali ruwa da ta ce sai dai ni ina jin tsoron a rikai abin bauta ba ta saba ma wannan ruwa da ta ce sahabbai sun ji tsoro ba kada gwardani wani hada balagar musulmi na don haka musulmi sun ka isa matuƙa fi sadda shari'a ga danne hanyar shirka fi kabarin nabi sallallahu alaihi sallam da kabarin annabi shi ya sanadiyar da ya sa da an ruye shi da kyau san na gaya muku in mutum na na da tsaro to a ruye shi gida ne shi ya yi amma kuma darasinmu na shekaran jiya na ce muku kuma abubuwan da muka gani yanzu sun yawa waɗanda muka gani yau eh, in an ka kai mutum makabarta kamar ya yi sauƙin ya kina don tun da kwana biyu ba a ganin su ba a gane kabarin ya an nan kwana biyu kamar yanzu ya an sadu a su an hanyar mai alama ɗaya ne sun ka sai da daddare sun ka ɗoke duwatsun nan sun ka samu wata ƙasa sun ka sa ko da a buhu guda ta sun kare shi ba ɗan an tura sai ba a gane shi in dai an yi ruwa ran in dai an yi ruwa ran ba a gane shi kun ga ya bace to amma ya danganta ga abin da shi mutum ya istikara ga Allah shi yana dai da gida ne shi a rufe shi gida nai shi ya yi kare shi daga ai shirka da shi ko a kai shi makabarta domin kowane na da hitina yau in gida an kare ka kwana biyu da wasu manyan almajirai sun tawo masu kuɗi sun ka gaisa da mutane sun ka ce kabarin ka suka son su gani an ka bude ma sun ka gani sun ka ba da dubu goma gobe sun ka tawo sun ka ce shi suka son su gani sun ka ba da dubu biyar sai a ce jama'a kabarin ga mutane a suna tahowa a dan gyara shi daga nan shi ya samu hanya a ita tawa ana bauta maka to kun ga kowane abin amma mutum shi ya sakara don ko ina akwai hitina yau mutane kuɗi suka so wasu manyan almajirai da a wani wuri in dai kana da addini baka sani ba da ka mutu rikon da za a yi maka addinin da za a cewa kana da shi ya nunka addinin da kake da shi so dubu wanda za a ce kana da shi in ka mutu ba addinin da kake da shi ba da shi za a rikon ka ba in ka mutu sai an ce wanda kake da shi ya lunka wanda kake da shi sau dubu sai ka ji duk aka ana ta waje har dai a yi rashin sa'a wani ya tawo ya dawami ga kabarin nan naka yana bai dan sarauta ya haito takara sai Allah shi mai muwabaka ashe ko can ya rubuta zai samu shi wallahi kabarin wani da ta yi wallahi kabarin wani da ta yi ai ni ko can na san da na je kabarin nan duk ina samu sai ka garin nan ɗaya ya kawo ziyara ya ce ya ba da miliyan guda shi ɗan ka iza shi sai ka gaya yan uwa na haɗin jama'a wanga arziki wadda Allah ya kawo muna bai hoyewa a rike shi wadda wani ka haɗin a babbari mutane na shigowa wurin ga bai hoyewa sai ka yan uwa shi haɗu sai su buga kansu ya buga shi kenan dole sai a bari sai a bari dole mutane su ce. suna shigowa suna kawo kuɗi kwana biyu sai a yi a yi wanzan ne a lullube shi ta zama ka'aba shi ke wannan kun ga hikima ce amma mutum shi istihara Allah shi yasa abin da shi dan yi duniya ta canza in dai kana da addini kare ka addini da makabarta da gidanka abu guda ka kare ka a rike ka ina mutane ba sani don in ba ka an kai ba ko an rike ka yadda ba su sani ba sai sun su rike wani kabari su ke kai na kun ga sai ya saka Allah ya ce muke wanda biya ce don haka musulmi sun ka isa matuƙa wajen danna hanyar shirka fa'a abin nan fa'a lau kai dana a turbati sun ka ɗaukata a ginar turda kabari ne sai an kai gina doguwa in ka ce gidan annabi sai ka tar da kai kama. don su tare hanyar shirka wasaddu almadahil ilaiha duk hanyar da aka bi a ta dakin ɗakin da annabi yake sun ka bace ta kowace hanya ta sun zaki? waje a ruwa bi qabri sun ka sanya ta kaihi guda ga kabarin annabi wato dabra da قبلها annabi sallallahu alaihi wasallam sun makaru an yi takaza mawadu a kabari yi sannan sun kaci tsoron inda kabari ne yake kuma ka arke ya alkibla ma idan ka na أبنا kabila الصلاة إليه in yana gaban masu sallah wata abin na wata sawarar salatu da ibada da sun gaji tsoron wannan wafa ba na wuce da raini bayan waccan gina ta gidan annabi ta ɗakin da yake doguwa ta sai an kai wasu bangaye guda biyu an kai wata doguwar katanga an ka dawo baya gare ta an kai wata doguwar katanga min rukune alƙabri daga ɓangarorin kabari a shimalai ne wajen yamma katanga biyu gidan nan da kuwa gari na annabi wato bayan katanga ɗakin da yake ciki katanga biyu a gare tun wancan lokaci wa katanga biyu a gare shi gami da ita uku ke wa harabu kuma sun ka karkatar da su daga alƙibla kuma hatta in tafaya an ta musallata har sun ka koru daga su zama zawiya mai bangare uku min na yi shima da ta wajen hauli hatta la ya ta makkana ahadu min istijmal qabli hay zan babu wani mai iya samun yiko ya dige inda kamar ya annabi babu don baka kusa inda kamar ya dige a kai wannan duk ka katan ta kwa gani ba ku san inda kabari ne yake wurin duk don a kare shi daga hituna wace iri an kai wannan ƙulta na ce wa bil hadisai ne a cikin hadisan da guda biyu masailun akwai matsaloli na bahar musannibu alaba adiha mai littafi ya yi tunatarwa da tashinka mina ma da karar rasulu daga ciki akwai abinda manzo ya ambata sallallahu alaihi wa sallam fi man bana masjidan game da wanda ya gina masallaci ya wabadullah fiye. ana bautawa Allah ciki alaƙa da rajulin salihin gaba kabarin mutum sali duk wanda ya ce wajen kabarin wani mutum sali ya gina masallaci dan Allah ana sallah ciki to kun sa annabi ya ce Allah ya la'ani shi kamar wanda yake cikin hadisi walau ta hannu ya tofa fa'ili wanda yi masallacin na ko da niyya sai ta ta inganta ko da da niyya mai kyau ya gina masallacin na Allah ya la'ani shi wa mina daga ciki annayo an tamafi yin hani hadisin ya yi hani game da yin hotuna da ta galizil amri annabi ya tsananta hukuncin kuma ya tsananta al'amarin hoton nan wamina kuma daga ciki na haihu an fi ilimi inda kabri ya hana a yi irin wannan matsalaci ko ibada wajen kabari ne kabla an yi jadar kabari tun kamin a samu kabarin ya hana haka wamina daga ciki kuma annahu min sunnanin Yahudawa wan nasara yana cikin sunnonin yahudawa da nasara fi qubur anbiya'in da sun da kaburburan annabawan su sunnar yahudu ta da nasara in wani mutumin kirki ya mutu sai ayi kabari ayi masallaci inda kabari sunnar yahudu wan nasara ta kama wa hadisin da yawai wa daga ciki la'anu iyama ala zalika annabi ya la'ane su saboda wannan wa minha daga cikin abubuwan da mai littafi ya yi tunatarwa maradu da zalika abinda annabi kanihi da tsawatarwa ga yin masallaci inda kabari da sa hotuna inda kabari da bautar Allah inda kabari ta ziyu hudiya na tsoratar da muna ya kai an kabari da kabari ne kan mai haka wa mina daga ciki al'illa ya ambata illa fi adami da kabari ga rashin yantar da kabarin annabi ga dalilin da yasa an kaboye boye kabari ne don wannan illa kada wasu kama bauta Allah wurin nan wa mina ma yadi bihi sallallahu alaihi wa sallam min abin min suddati an-nazari amin shiddati an-nazari cikin kuma abin da mai littafi ya tuna ta halin da manzo Allah ya samu kai ne na tsananin hitar kun ga ya ce abin nan in abin ya yi tsanani sai ya doko a wata riga ta shi kamar satar da wuya ka ta da huska ta da ruwa masu sanyi haka sun yi sanyi sanyi haka to annabi kenan ya ji magajin zahin mutuwa haka to balle mu qultu wa minha a tabiu at-tabi'u ala illati tahrim zalika ciki kuma akwai tunatarwa ga illa haramta haka wa illatu la'ani fa'ilihi man fa'alahu da kuma illatu la'anatu wanda ya wannan to an bayyana cikin wannan hadisi to Allah mu ka nisanta mu ga irin waɗanda abubuwa wa'anda ka jarraba da yin haka nan cikin musulmi Allah ka raba su da yin haka kuma Allah ka gafarta mana ka yaye muna ka tausaya mana ka taimaka mana ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibada ka da halati kuma ka ba mu ikon kwana na wuri nan za kwana insha Allah tarihin zuwa a madadin shari'a da sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على